kuma karatun da za mu gabatar yau yana ɗauke da bayani akan falalar ita wannan sura wato suratu yasin tana daga cikin mafi shaharan surorin alkur'ani domin surori na alkur'ani wasu sun fi wasu shahara to yasin tana cikin waɗanda suka fi shahara ne dalili abinda ya sa suratu yasin ta samu shahara saboda yawan dalilai waɗanda aka samu daga manzon Allah masu bayanin falalanta dama falalan sura shi ke sa wannan suran ta shahara abinda ya sa surata yasin ta shahara falalan da aka samu ta sashin hadisan manzon Allah sai dai babu wata sura a cikin alkur'ani wanda ta samu dalilai masu yawa akan falala kamar suratu yasin sannan kuma babu surar da duka dalilan falalanta ba su inganta ba kamar suratu yasin waɗannan dalilai da aka samu waɗanda suke nuna shahararta falalanta wanda falalanta shi ya kai ta ga shahara waɗannan dalilan ba su tabbata ba ba za mu karanta wannan sura ba tare da mun tabbatar da wannan ba saboda amanar ilimi maganar mu game da farkon wannan sura ya shafi abubuwa guda hudu na farko abu na farko wanda shine muhimmin abin da ya kamata a musulmi ya sani gargadi game da aiki da hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba wannan shi ne abu na farko banda ya kamata kowane musulmi ya sani wajibi ne duk wani musulmi ya sani babu shakka dole ne mu daraja maganar manzon Allah don inda aka samu maganar annabi Muhammad to musulmi ba shi da abin da yake haba haba ya yi ƙoƙari ya ɗauka kamar ita to amma kuma shi da kansa manzon Allah ya yi mana gargadi. wannan gargadin ya kamata a ce duk mun san da shi ya taho ta hadisin samura bin jundub Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni bi hadisin man haddasa anni bi hadisin duk wanda ya ba da labari game da ni in dai wani hadisi ne manzon Allah ya ce yura annahu kazibun in dai ana ganin ƙarya ce kaga ba kai ma kake gani ba in dai wani yana ganin wannan hadisin ƙarya ne kuma duk da haka ka kwadaitar da mutane su yi riko da wannan hadisi manzon Allah ya ce fa huwa ahadul kazibina babu shakka mutum zai tashi a lahira yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ƙarya ga manzon Allah kaga dai ba kai ka kirkiro hadisin ba ka dai karantar da hadisin shi wannan hadisin ka kwadaitar a yi aiki da shi ka kwadaitar a yi aiki da wannan hadisin amma ana gani wannan hadisin ƙarya aka yi wa manzon Allah ka gaba a ce kai kana gani ba abinda manzon Allah ya ce yura annahu kazibun yura in dai ana ganin ƙarya ce aka yi wa manzon Allah to fa idan ka karanta da wannan hadisi mutane suka yi aiki da shi kana cikin waɗanda suka yi ƙarya ga manzon Allah wannan maganar annabi ne da kansa ya faɗa ya zo ta hadisin samura bin jundub kuma ya zo ta hadisin almugiratu bin shu'ba Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabban manzon Allah hadisin yana sunan ibn maja ya yi babi kai babu man haddasa an rasulillahi hadisan wa huwa yara annahu kazibun don haka yasa malaman hadisi kamar misali al-imam muslim abinda zai baka sha'awa wannan hadisin shine number one a sahihu muslim al'imamu muslim bai rubuta wani hadisin manzon Allah ba sai da ya fara da wannan me hikima kafin ka karanta ka kwanda sani duk wanda ya yi annabi ƙarya babu shakka zai taɓe Allah ka tsare mu shine hadisi na farko yana kitabun muqaddima kuma ya kawo shi a babu taglizil kazubi ala rasulillah hadisi na bakwai a sahihu muslim hadisin yana sunan tirmizi babu ma ruwiya an rasulillah ya ce babu man rawa hadisan yara annahu kazibin wanda shi ma hadisin eh, duka riwaya ce ta al bin shu'ba kowane malami yana gargadin mu kada mu yadda mu kwadaitar da mutane su yi aiki da hadisin da bai inganta daga manzon Allah ba to wannan riwaya ce ta samura bin jundub da kuma al-mughira bin shu'ba akwai kuma hadisin salama bin al-aqwa al-aslami hadisin salama wanda duk hadisan nan mun sha jin su ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaqul anni akwai riwaya da taho man yaqul alayya ma lam aqul man yaqul alayya ma lam aqul wanda ya faɗa min abin da ban faɗa ba fali ya tabawwa mak'adahu minan nar to ya shirya wurin zamansa a cikin wuta tun kafin ya mutu wannan hadisin yana sahihu bukhari yana babu ismi man kazzaba man kazzaba zunubin mutumin da yayi ƙarya ga annabi Muhammad kina hadisi na 109 hadisin ya zo a sahihu muslim da kitabul muqaddima yana babu wujubin riwaya an siqati wa tarkil kazzabina al-imam muslim yace duk sa'ilin da za a karanta hadisi to a tabbata waɗanda ake karanta hadisin daga su amintattun malamai ne ba makaryata ba to riwaya da ta zo ta sahihu muslim man haddasa anni bi hadisin yara wannan riwaya ta biyu kenan kaga wancan yura idan ka karanta hadisi game da annabi kai kana ganin ƙarya ce fahuwa ahadul kazibi na to duk da haka ka karanta to kana cikin makarita hadisin yana sunan turmizi yana kuma eh, sahihu muslim yana sahihu bukhari so waɗannan dalilai wanda kaɗan ne game da tsawatar wanda annabi ya yi dangane da yin ƙarya gare shi kuma ko da ba kai ne kai ƙaryan ba ina aka ce wannan abu bai inganta daga manzon Allah ba to kai kokari ka bar shi kar ka yi aiki da shi ai shi yasa aka ce yura annahu kazibun saboda wani malami ya taba korafin maganar ƙarya ce to tunda har an samu waɗanda ke ganin wannan hadisin bai inganta ba kuma dalilansu suna da ƙarfi kaga aiki da wannan hadisin ba daidai ba ne me yasa muka gabatar da waɗannan hadisai saboda yasin ta samu hadisai masu falala wallahi kuma waɗannan falala da ta samu suna da matakai daban-daban har guda bakwai matakai na falalan yasin guda bakwai ne idan ka tattaro hadisan ka yi abin da ka yi la'akari da su saboda haka yasa sura ta shahara mutane kuma suna ta aiki da waɗannan hadisan alhali hadisan ba su inganta ba allah ya samu gane don haka akwai buƙatar mu yi matashiya a kai don mutane su san haɗarin aiki da hadisin da bai inganta daga manzon allah ba matakin farko zan karanta hadisan ba don kwaɗaitarwa ba domin tuntuna akwai su a cikin littafin fikihu sai don tabbatar da cewa waɗannan hadisai ba su inganta ba matakin farko na martabar da aka samu matakin farko na martaba ta suratu yasin wanda shi ne ya zo a kitabun musannaf yana kitabun jana'iz babu mai yukalu inda marid idha hudira a kitabun musannaf yana juz'i na shafi na 124 hadisin ma'aqil bin yasari hadisin ma'aqil bin yasari ya zo da riwaya daban-daban game da suratu yasin amma a matakin farko Da shi ne yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'uha inda mautakum idan kana da dan uwa bashi da lafiya ya kusa mutuwa to sai a karanta mar yasin kafin ya rasu wannan shine matakin farko kuma yana cikin littafin fiƙihu za ka gan shi a sunan kubra na limamun nasa'i yana babu ma ya alal mayyiti wanda ya taho an ma'aƙil bin yasa an da rasulallah ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yasin ƙalbul ƙur'an yasin ita ce zuciyar alƙur'ani la ya ƙara'u ha rajulun yuridullah wa darar akhira babu mutumin da zai karanta yasin yana fatar ya dace da yardan Allah ko ya samu duniya illa gufira lahu face an gafarta masa sai annabi ya ce iqra'uha ala mautakum mautakum da yake nufi wanda bai riga ya mutu ba sai manzon Allah ya ce ku karanta ku karanta yasin ga majinyatan ku waɗanda suke gab da mutuwa wannan hadisin yadda muka karanta uh, yana a sunan kubra na imamun nasa'i yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba kuma yana al-musnadul imami ahmad a riwayar al-imamu ahmad annabi ya hada yasin da suratul baqara al-baqaratu sanamul qur'an wa turwatuhu nazala ma kulli ayatin minha samanuna malakan da yake magana suratul baqara ita ce tozon al-qur'ani kowace aya mala'ika dubu tamanin ya saukar da ita wannan ba gaskiya bane amma hadisin yana haɗe da hadisin yasin don a ƙarshen hadisin shi ne annabi ke cewa yasin kalbul qur'an dukkan su riwayoyi ne na sahabi guda ne ma'aqil bin yasar a cikin riwayar annabi ya ce la ya qara'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirah illa ghufira lahu wa qara'uha ala mautakum shine mahallu shahidi ku karanta yasin ga majinyatar ku kafin su mutu idan ka ga alamar dan uwanka wanda ba shi da lafiya ake jinyarsa alamar ajali ya zo to sai a karanta masa yasin amma hadisin hadisin munkarun hadisin ba shi da kyau muna faɗa ne saboda kar ma a yi aiki da hadisin domin suna cikin littafan fikihu za ka gani ana kwadaitar da mutane littafan fikihu da yawa alhali kuma karya ce aka yi manzon Allah domin duk inda aka ce ma hadisi almunkar to wani hadisin ka fito ƙarar ka ce karya ce ga manzon Allah to amma duk da haka saboda shaharan hadisin za ka ga bayanin nan a silsilatu da'ifa hadisin 6843 amma duk da wannan dalilai da aka samu cewar hadisin bai inganta ba sai ya zama ya shahara a littafan fikihu sosai don haka za ka ga malaman fikihu suna kwaɗaitarwa idan mutum rashin lafiya ya tsananta an ga alamar ba zai tashi ba sai a juya gadonsa gadon da yake kwance shimfiɗan da yake kai sai a juya kafarsa ta zan tana ƙibla a sa matashi a dago kansa sai a karanta mai surata yasin kafin Allah ya karɓi ransa wato a ƙira'atu surata yasin inda saboda wannan wannan shine matakin farko da wannan mataki na farko da yake gaba ce tsakanin duniya da lahira sai zama mutane ana sha'awar a rabu da duniya lafiya eh, ana sha'awar rabuwa da duniya lafiya saboda haka duk wani dan sababi da ake ganin za a samu rahama to idan aka same shi ko da bai inganta ba sai a raruma to dai bai dace ba Baka samun falala ta hanyar ƙarya martaba ta biyu shine karanta yasin bayan an yi mutuwar kaga wancan matakin farko kenan hadisan shi ba su inganta ba mataki na bifa bayan an rasu shi ma kuma ya samu hadisin sahabbai daga cikinsu akwai abu darda'i da abu zarrin alkifari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayyitin ya mutu fa yuqra'u alaihi yasin illa hawwana Allahu alaihi babu wanda zai mutu idan ya mutu sai a karanta mar yasin to idan aka karanta masa yasin Allah zai sawwake mishi kaga wannan ya nuna kenan bayan mutuwa bayan mutuwa wanda shine mataki na farko na biyu kuma duk alkur'ani babu wata sura da aka ce a karanta wa mamaci in ba ita ba saboda aka yi sa eh, eh, ita wannan sura ta shahara kuma malaman fiqh suka karɓo na hadisan in ka dubi kitabul azkar na al'imamun nawawi ya kawo shi wannan hadisi shine hadisin 117 yace isnaduhu ce a hadisin yana da rauni ya dan faɗi magana mai sassauci amma abin da ya inganta shine hadisin ƙarya ne ba ma mai rauni ba saboda hadisi ne mawdu'un yana silsilatu da'ifa hadisin 2219 wannan riwaya ta farko kenan riwayar abu darda da abu zarril gifari bayan mutum ya rasu a karanta mar suratu yasin wannan masana hadisi sun ce karya aka yi manzon Allah ya ma fi ƙarfin a ce hadisin yana da rauni don haka bai dace ba akwai riwaya ta biyu riwaya ta biyu ita ce hadisin ma'aqil bin yasar wanda ya kawo hadisin matakin farko shine karanta yasin kafin mutum ya rasu to ya ruwaito wannan hadisi riwayarsa ta biyu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u ala mautakum yasin ku karanta wa matattunku yasin idan aka ce mautakum waɗanda so riga so rasu hadisin yana sunan abi dawud sunan nasa'i to sai ya zama malaman fikihu sun karbi mataki na farkon nan kamar da muka ce wato shine a karanta alqur'ani a karanta suratu yasin ga wanda bai riga ya mutu ba malaman fikihu da yawa sun dauka kuma daga ciki akwai manyan malamai kamar ibn taymiya in ka dubi al-ikhtiyaratu fikhiya shafi na 91 ibn taymiya ya dauki wannan fahimtar yana cewa al-qira'atu alal mayyiti ba'da mautihi bid'a a karanta alqur'ani ga wanda ya rasu idan ya riga ya rasu karanta alqur'ani gare shi bid'a ne babu shakka wannan ba shi da asali daga manzon Allah ya ce ba shi da asali to sai ya ce khilaful qira'a alal muhtadir amma in bai riga ya mutu ba fa fa innaha tustahabu bi yasin sai ibn taymiya ya ce babu laifi ana iya karanta masa yasin to kuma abin da ya sa ya ce babu laifi saboda wasu daga cikin malaman farko akwai labarin cewa sun yi haka to wannan ya sa malaman fitubu suka samu sassauci suke ganin kafin mutum ya rasu ana iya karanta mar yasin kuma sannan bidi'an karantawan bai tsanani ba domin yana iya shiga ta babin rukuya shine addu'a ga mamaci tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da falaki da nasi kaga surori ne na alqur'ani to idan ko ya zama wani bashi da lafiya sai aka karanta masa wani sashi na alkur'ani don fatan allah ya bashi waraka ta wannan gefen suke ganin wannan ba laifi ba ne tunda bai riga ya mutu ba wato a karanta masa ana neman ya samu sauƙi ne to amma dai cewar hadisi daga annabi muhammad cewa a karanta wata sura ga mamaci ko eh, kafin ya mutu da kuma bayan mutuwarsa lam ya fihi hadisin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga wannan a kitabu ahkamil jana'iz na muhammad nasiruddin al-albani shafi na goma sha ɗaya ya kawo ma dalilin ibn taimiyya shi ibn taimiyya babban malami ne amma ya tabbatar wannan akwai ɗan sassauci wato shine a karanta alkur'ani ga wanda bai riga ya rasu ba sai ya ce musamman suratu yasin kasancewar an samu wasu magabata waɗanda sun yi to amma ko a cikin magabatan al'imamu malik ya tabbatar wannan abin ba shi da kyau al'imamu malik saboda haka za ka gani hatta za a littafin Alfawaki dawani sharhun risala in ka dubi alfawakihu dawani eh, shafin 284 haka nan ka dubi sharhu muhtasar khalil yana juz'i na biyu shafin 137 ذهب الإمام مالك إلى كراهة قراءة سورة ياسين أو غيرها الإمام مالك يتي با ما ياسين با إن دي متن ياتهو متوى أكرن تامس وتسورة القرآن بعد دي بني aka ce an samu su hadisai sai ce a hadisan duk su inganta daga manzon Allah ba wali annahu laysa min amalin nasi al-imam mali yace kai ba ma haka ba shi bai tar da mutanen madina ma suna yi wannan ba saboda haka ba yi da asali daga salafus salihi ba shi ba yi da asali daga manzon Allah to wannan mataki na biyu kaga mataki na biyu shine karanta alqur'ani bayan mutum ya rasu kuma nan ma sai ga. babu wata sura da aka ware banda yasin sai matakinta na uku karanta ta a makabarta wannan yasin ta samu hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da halal makabira wanda ya shiga makabarta faƙara a surata yasin sai ya karanta surata yasin huffifa anhum yawma izin to gaba ɗaya matattun wannan makabartan a ranan za a daina musu azaba sai kuma washe gari wa kana lahu bi adadi man fiha hasanatun sannan kai da ka karanta yasin din kai da ka karanta za a kirga matattun wannan makabartan sai a baka ladan su to wannan ma gaba ɗaya hadisi nan ba shi ma da isnadi amma kuma yana na a littafin fiqihu ba shi ma da isnadi a karanta yasin a makabarta ba shi ma da isnadi saboda haka ya tabbata ƙarya ce aka jingina ta ga manzon Allah Allah ya kare mu saboda haka kaga babu hujja a kai amma kuma za ka ga mutane suna yi za ga mutum musamman ya tafi makabarta saboda karanta surat yasin zai yi sadaka ga matattu ya manta cewar yana tare da albishirin azabar allah saboda aiki da ƙarya da aka jingina shi ga manzon allah matsala kenan ba wai ka dubi gefen falala ba ka dubi gefen wanda aka yi makarya shine manzon Allah saboda haka yasa wannan aiki da shi bai dace ba akwai riwaya ta biyu man zara qabra walidaihi aw ahadihima wanda ya ziyarci kabarin iyayensa ko ɗaya daga cikin iyayensa faqara indahu aw indahuma yasin sai ka karanta yasin gufiyar lahu sai a gafarta wa mataccen zaka ga mutane na tafiya makabarta suna yi saboda wannan hadisin da ba shi da asali daga manzon Allah wal kullu mawdu'un shi wannan hadisin ma jingina shi aka akai ga sayyidina Abubakar kuma wallahi ba gaskiya bane ka gani a silsilatu da'ifa hadisin 2246 saboda haka ka ga mutane suna kokarin karanta suratu yasin ga iyayensu dama da yasin da kulhuwa su suka samu wannan falalan alhali babu asali to kaga wannan mataki na uku shi ma bai inganta ba sai mataki na hudu nan ma ya samu hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faratu ala ummati ni na tilasta ma al'ummata wato annabi ya ce duk wani musulmi dole ne qira'atu yasin kulla laila dole ne a kansa sai ya karanta yasin a kowane dare kisa sa ka ga mutane ɗaɗɗaya ne ba su haddace yasin ba kuma wannan maganan ba gaskiya ba ce sai manzon Allah ya ce man dama ala eh, qira'atiha kulla laila duk wanda ya nace mu karanta suratu yasin a kowane dare sun mata idan ya mutu zai mutu shahidan daidai da wanda ya mutu wa shahada shi ma hadisin maudu'u ne ba gaskiya bane ne babu shakka ba gaskiya ba ne haddan suratu yasin a matsayinta na suran alkur'ani abu ne mai kyau amma ka haddace saboda za ka rika karantawa ka yi mutuwar shahada a wannan shirme ne <clears throat> babu shi babu ta inda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda riwayar ba ta inganta ba saboda haka zaka ga mutane sun dage ana ta haddan suratu yasin me yasa fatar mutum ya mutuwar shahada lam yasih hadisin yana silsilatu da'ifa hadisin 6844 sai na biyar mataki na biyar na suratu yasin wanda shi ma ya taho ta riwaya sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda amma hadisin bai inganta ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratu yasin tud'a fi taurati al-mu'ammima a cikin attaura akwai suratu yasin amma sunan da aka kira ta mai gamewa a suratu yasin a littafin attaura suratu yasin sunanta mai gamewa don akwai wasu surori waɗanda allah ya ba da labarinsu a cikin attaura to wannan hadisin sai yake nuna cewar suratu yasin tana cikin surorin da allah ya ba da labarinsu a cikin attaura amma da sunan da allah ya bata al-mu'ammima sahabbai suka ce wa mal mu'ammima kala sai annabi ya ce ta ummu sahibaha khairar duniya wal akhirah sabai suka ce me yasa ake kiranta mai gamewa sai annabi ya ce saboda suratu yasin tana game alkhairin duniya da na lahira ga mai karatunta kaga kenan in kana karanta ta to ba ma duniya kadai ba lahirar ma za ka samu bayan ka yi mutuwar shahada eh, duniyar za ka same ta sannan a ƙarshen rayuwarka ka yi mutuwar shahada wato kabidu an hubalwar duniya sai annabi ya ce kuma suratu yasin tana magancewa mai karatunta bala'in duniya wa an anhu a al-akhirah tana kawar wa mutum razanar lahira Wato tud'a al-mudafi'at ana kiranta mai garkuwa wato yasin tana ba da garkuwa ita ce take kariya ga mutum ta dafau an sahibaha kull hajjatin duk wata buƙatar duniya yasin tana biya maka faman ƙara'aha in ka karanta adadan lahu 20 hajja ladanka kamar mutumin da ya aikin hajji guda 20 ne ka san shi hadisin da bai inganta ba idan ana karanta shi ma za ka ji zuciyarka ta karba ba za ka ji abin kamar tatsuniya kamar ƙarya gashi nan to da ji ka sani ba gaskiya ba ne. wai in ka karanta yasin sau ɗaya ladan wanda ya aikin hajji sau ishirin to shi me yake yi da ya je aikin hajji bai karanta ƙur'ani har da yasin a ciki ba wa man sami'aha idan baka iya karantawa ba sai ka saurara adalat lahu alfa dinarin fi sabilillah ka saurara a karanta suratu yasin kuro kaga kai baka karanta ba mamaki baka iya karantawa ba to amma ladan da za a rubuta maka yana daidai da wanda ya ba da sadakan sulan zinare dubu wa man ka taba hafin sun ha in ka rubuta ka sha to magana ta zo ƙarshe ka gani adkhalat jawfahu alfa dawa'in wa alfa nurin wa alfa wato maganin da za a samu cikinka za a sa maka magani dubu haske dubu yawwa ne dubu na imani albarka dubu rahama dubu wa naza'at minhu wa ba'in sannan duk bala'in da yake cikin ka Allah zai cire wallahi magana duk ba gaskiya a ciki amma za ka ga waɗannan hadisan a littafin al'imamul tafsirinsa. in ka dubi tafsirin al'imamul imam farkon suratu Yasin don duk wani malamin tafsiri idan zai magana akan Yasin to sai ya ƙoƙarin taɓo waɗannan saboda me idan baka bayyana ba wani zai ɗauka daidai ne saboda haka zaka ga suna ta kawowa bayan al-imam al ya kawo hadisan nan a littafin tafsirinsa sai ya ce wala ya sihu hadisu abi bakarin min qibali isnadihi wannan hadisi da aka jingina shi ga sayyidina abubakar bai inganta ba isnaduhu da'ifun saboda haka hadisin yana silsilatu da'ifa hadisin ne 3260 sai mataki na shida shine hadisin abdullahi bin mas'ud da kuma hadisin abu huraira suka ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu idan ka karanta yasin a cikin dare to gari zai waye Allah ya gafarta ma zunubi gaba daya ba shakka ba gaskiya ne hadisin yana da'ifu targhib hadisin 900 da 78 yana da'iful jami'i sagir hadisi na 5787 karanta suratu yasin a dare wannan ba shakka alkur'ani ne akwai falala amma a ayyana a ce za a gafarta wa mutum saboda ya karanta suratu yasin kuma a jingina ya shiga manzon Allah babu shakka wannan ƙarya ce aka yi wa annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi akwai haɗari sai na ƙarshe hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli shay'in qalban komi yana da zuciya wa inna qalbal qur'ani yasir zuciyar alqur'ani ita ce yasin shi ma ba gaskiya bane kuma kaga ya shahara to sai annabi ke cewa man qara'aha fa ka'annama qara'a alqur'ana ashara marratin in ka karanta yasin kamar ka sauke alqur'ani sau goma ne wannan riwaya guda ce don hadisin nan ya zo da riwayoyi daban-daban kuma dukkansu babu wanda ya inganta daga manzon Allah qalbul qur'an yasin ko a ce sanamuhu dan akwai riwayar da ta zo da haka zuciyar alqur'ani ita ce yasin toliyar alqur'ani yasin akwai hadisin kuma da ya zo da ya hada da suratul baqara suratul baqara ita ce toliyar alqur'ani da tozonsa amma yasin fa yasin ita ce zuciyar alqur'ani zaka gani takarijin hadisin a silsilatu da'ifa hadisin 169 eh, da kuma eh, hadisi na 3,260 waɗannan eh, littafai malaman hadisi sun faɗakar da mu babu wani malamin hadisi da ya inganta babu shi ka daina ma ƙoƙarin bincike ba ma za ka samu malamin da ya ce hadisin da ya zo da bayanin fallalan yasin akwai wanda ya inganta ba babu saboda haka duk malaman da suka rubuta littafai akan hadisin ƙarya ka ga sun tara waɗannan hadisai na yasin a ciki daga ciki akwai kitabul mawdu'at wanda shine jagora kitabul mawdu'at na ibnul jauzi ya kawo riwayoyin kusan duka yana mujallar na biyu shafi uku. sannan akwai na al'imamu shaukani don za ka samu akasarin malaman hadisi kowane malami kafin ya rasu za ka ga ya ɗan rubuta wani littafi yana matashiya a kan hadisan ƙarya saboda me ya samu lada na kare maganar manzon Allah shi sa za ka ga malaman hadisi kusan kowa ya ɗan yi littafi ko da ba shi da girma kamar misali alimamu shaukani yana da eh, alfawa'idul majmu'a alfawa'idul majmu'a sai ya riga rubuta hadisai waɗanda sun tabbata ba gaskiya ba ne a littafin to idan ka dubi littafin nasa daga hadisin 942 har zuwa hadisin 979 duk hadisan sun shafi suratu yasin ne akwai ma malamin da ya rubuta risala musamman littafi mai suna hadisu kalbil qur'ani yasin fil mizani sunan littafin kina wata risala ce wani malami da ake kiransa muhammad amr bin abdul latif saboda haka yake bayanin wato dalilai da duk aka samu na falalar ita wannan sura babu dalili guda da ya inganta daga manzon Allah babu dalili guda saboda haka idan ma aka tambaye ka wani hadisi ya inganta game da falalar yasin sai ka ce babu babu wani hadisi da ya inganta game da falalar ita wannan sura